muna son karin bayani akan wa'azin ya mace ya halatta mace ta wa'azi ko bai halatta ta wa'azi ba da mun ji waɗansu malamai suna cewa babu kyau mace ta wazi ya halatta mace ta wa'azi ga jinsinta yan uwanta mata wato akwai bambanci tsakanin wa'azi da karantarwa wa'azi za ta yi wa mata yan uwanta wa'azi tunda wa'azi na buƙatar daga murya kuma na buƙatar ɗaukar lokaci tsakanin mai wa'azin da wanda ake yi wa yana fata an fahimta sannan kuma da dai waɗansu hanyoyi da wa'azi yake banta da su ko ya sha bamban da ilmantarwa da haka mata na iya yin wa'azi ga mata 'yan uwansu kuma ta iya yin wa'azi ga mazaje waɗanda suke muharramanta iyayenta kannanta yayyanta da sauransu an gane ko domin ayar da ta magana akan umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna ta shafi maza ta shafi mata wato cikin suratul tauba ubangiji ta ala ce wal mu'minuna wal mu'minat بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم نعم wato mummunai maza da mummunai mata ɓangarensu masu taimakawa bangare ne sashi masu taimakon sashi ne sannan sai Allah ya ambaci sufofin na farko ya amuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dukansu suna umarni da kyakkyawa suna hana mummuna sannan kuma na biyu wa kimona salata suna tsayar da sallah sannan kuma na uku wa yutuna zakata suna bayar da zakka sannan kuma na hudu wa auna Allah wa rasula suna yin da'a ga Allah suna yin da'a ga manzon tsira shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to kaga waɗannan dukkanin su ayyuka ne na da'a waɗanda maza da mata sun yi tarayya akan su bayan da za a yi kaware ware ka ce su yi sallah din tare su yi zakka kuma su bi Allah da manzansa amma wajen wa'azi ko umarni da kyakkyawa ka ce wannan na maza ne kadai ban da mata bayan kuma aya da ta hada su gaba daya ta ce wal mu'minuna wal mu'minatu sannan sai ta faɗa ayyukan nasu a ƙarshe kuma sai ta sake faɗin sakamakon su wa'adallahu al mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanu min Allah akbar zalika huwa al fawz al azim da haka wa'azi ya shafi maza ya shafi mata to ballantana kuma karantarwa ita wannan min babi aula maka yadda namiji ke karantar da mazaje ya kuma karantar da mata in ta kama to haka mace za ta iya karantar da mataye kuma ta karantar da mazaje in ta kama an fahimta ko babu wani karni da aka taɓa yi da aka samu wani shahararren malami wanda mata ba su karantar da shi ba dauki karnin farko shine karnin sahabbai ali bin abi talib daga cikin khulafa'ur rashidun idan ana maganar ilimi yana ciki daga cikin mashahuran waɗanda suka karantar da shi akwai mata guda hudu dauki karnin tabi'ai akwai ibnu shihab az-zuhri limamin hadisi kenan a lokacin tabi'ai daga cikin malamansa da suka karantar da shi akwai mata dauko tabi'u tabi'i da lokacin sa imam malik ibnu anas daga cikin malamansa akwai mashahuran mata guda biyu haka idan ka taho dukkan kowane karni har zuwa karnin yau ba wani shahurin malami da mace bata karantar da shi ba ina fata an fahimta akwai wanda mata casa'in sun karantar da shi akwai wanda ke da malamai ɗari biyu da hamsin tamanin daga cikinsu don mata ne sun karantar da shi shamsuddin zahabi wanda ake cewa bayan mutuwarsa ba a haifi irinsa ba a tsabagen harda daga cikin malamansa akwai mata kuma shi da kansa yake cewa daga cikin takaicinsa a duniya akwai wata mashahuriyar mace a Egypt a kasar Misra wadda ta shahara da karantarwa ya ji labarinta yake son ya samu falalar ya taɓa koyon hadisi a wajenta ko ya ɗauki ilimi a wajenta ya niƙo gari tun daga kasar Syria tun daga Sham ya taho musra dan neman ina zai ji ranar da take da majalisi ya je zauna ya ji karatunta yana shigowa musra aka ce yau kwanan ta goma da mutuwa yace idan na tuno cikin hasara da na taɓa yi a fage ilimi a ko wannan hasarar hibatullahi ibn asakir babban malamin tarihin nan mai littafin nan babban katin littafi mai suna tarihu dimashq wato daga cikin malamansa akwai mata duk shahararren malamai da zaka dauka akwai mata a ciki akwai mata da suka karantar da su ɗaliban umma na aisha kan abu za su kida dubu cikin tabi'ai su zuhuri su tawus bin kaisan al-limani su wane ne su wane tana zaune a gida ake ketare waɗansu sahabbai a kwanka mata ta kofa a yi mata sallama a yi mata fatawa kan abin da waɗansu sahabban sun kasa ba da ansa ina fata an fahimta to kawai magana ce ta yayin da mace za ta karantar da mata yan uwanta kaga baka da matsala amma idan za ta karantar da maza fa to dole ta yi shiga ta kamala ba shiga a buɗe ba shiga ta mutunci a cikin hijabi cikin sutura irin sutura suturar da ta dace a musulunci to wannan shine kawai abin da ake bukata na'am wannan mai tambara yana cewa an samu wani yaro ne da mahaifiyarsa ta rasu sai aka kawo shi wajen matarsa don ta shayar da shi ita kuma tana da yarinya da take